hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da biyar ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 57 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibnu abi bakr az-zura'i ad wanda aka fi sani da suna shekul islami asani ibn qayyim jauziya Allah ubangiji ya gafarta mishi muna ta karanta bayanai da malam yake yi dangane da gaba da yake tattaunawa akan sallar walaha mun yi ainihin wato dogon karatu akan abubuwan da ya bayyana da mazhabobin da ya faɗa dangane da mustahabbanci ko rashin haka da kuma yaya ne ya kamata a yi sallar walaha za mu tashi a inda yake cewa wa qala ja jaa rajulun ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fa ƙala. wani mutum ya zo gun sayyidina umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda sai ya ce ni as-salatu Laila. laila yace sallar da nake yi cikin dare ta kuɓuce mana a wannan dare Ƙala, fa ƙala, sai umar yace da shi adrik ma fataka min lailatika fi naharika yi kokari ka riski abin da ya kubuce maka na daranka a cikin wuninka fa inna allaha azza wa jalla ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura hakika allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dare da rana su dinga mai junansu ga wanda yake so ya ambaci Allah ko ya gode wa Allah qalu malamai masu wannan mazhabi waɗanda suke da mazhabin cewa ana yin sallar walaha ne idan akwai sababi suka ce wa fi'lu sahabati radiyallahu anhum yadullu ala hadha ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna bayyana wannan fahimta ta su su malaman fa inna ibn abbas kana yusalliha yawman abdullahi dan abbas yakan yi sallar walaha a wani lokaci wa yad'uha ashara sai ya bari kuma kwana goma bai ƙara yi ba wa kana ibn umar la yusalliha sayyidina umar dan khattab ya kasance abdullahi dan umar ya kasance baya yin ta shi gaba daya fa idza ata masjid quba amma duran da yaje masallacin quba sallaha sai sallace ta wa kana ya'tihi kullu sabtin kuma ya kasance shi abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda yana zuwa masallacin Quba kowane mako ranar Asabar wa qala Sufyanu an kanu yakrahuna an yuhafadhu alaiha an yuhafidhu alaiha malaman farko sahabbai da tabi'ai sun kasance suna kyamar dogewa akan yin sallar walaha kullun kullun kal maktuba kar ta zama kaman sallah ta farilla wa yusalluna wa yad'una dan haka sukan yi sallar wani lokaci kuma sai su daina yi qalu waɗannan malamai suka ce wa min hadha alhadith as-sahih an Anas anna rajulan min al kana dakhman za ya ɗaukan wannan fahimta kuma daga hadisin nan na cikin ainihin Bukhari wanda ainihin aka ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina kana dakhman yana da teba yayi koshi da yawa yana da kiba da haka tafiya zuwa masallaci a kullun kowace sallah yana mushi wahala fa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama inni la astati wa an usalli ma'aka sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya manzon Allah ni ba zan iya yin sallah kullun tare da kai ba fasana'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ta'aman dan haka yasa aka girka abinci ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wada'ahu ila baitihi ya gayyaci manzon Allah zuwa gidan shi wanda zahalahu tsarafa hasirin bima'in aka yayyafa ruwa a jikin gefen wata tabarma karauni aka jika ta ta danyi laushi kenan fasalla alaihi raka a raka'atayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan tabarman nan yi sallah raka a biyu ma ra'aituhu sallat duha gaira zalika al-yawm Anas yace qala Anas ma ra'aituhu sallat duha gaira zalika al-yawm ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar walaha ba sai wannan rana rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan sai malam yace wa man ta'ammala al-ahadith al-marfu'ata wa athar as-sahabati wajadaha la tadillu illa ala hadha al-qawl wanda duk ya tsaya yana kalci hadisai waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubuwan da aka samo daga sahabbai zai tarar cewa ba sa yin nuni ga wani abu sai wannan zancen zancen cewa a yi walaha idan da bukata idan akwai sababi na zuwa masallacin ƙuba ko na rasa sallar da mutum bai cikin dare ba ko dawowa daga tafiya ko bushara da cin nasara ko makamantansu wa amma a hadithu targibi fiha su ku hadisan da suka zo don su kwadaitar akan yin wannan sallah wal wasiyatu biha da hadisan da suka zo don su ja kunnan mutane akan kula da wannan sallah fasahihu minha daga cikin hadisan waɗanda suka inganta ka hadisi abi hurairata wa abi dharrin la yadillu ala annaha sunnatun ratiba li kulli ahad waɗannan hadisai ba sa nuna cewa wannan sallah ratiba ce tabbatacciya ce ga kowane mutum ɗaya wa inna ma ausa aba hurairata bidhalika yadda abin yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda akan cewa ya dinga yin wannan sallah li'annahu qadru ya anna Abu Hurairata kana yaktaru darasal darasal hadisi bil layli ala salati saboda shi Abu Huraira kamar yadda aka ruwaito ya kasance yana fifita koyan karatu cikin dare fiye da yin sallah shi dan makaranta ne dalibi sai zama ya fi damuwa da karatu fiye da yin sallar dare to dan kada ya dinga yin asarar sallar dare gaba ɗaya baya yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dinga yin sallar walaha fa amarahu bidduha badalan min qiyamil layli sai ya umarce shi da yin sallar walaha maimakon qiyamul layli walihaza amarahu Allah ya nama hatta yutira da haka ne ya mishi umarni akan cewa kar ya sake ya bacci ba tare da ya wuturi ba walam ya amur bi zalika ababakrin wa umara wa sa'ir as-sahaba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wa sauran sahabbai sa Abubakar da Umar da ire-iren su irin wannan umarnin ba da yake cewa daga shine jama'a mutumin da yake yin wata rayuwa wanda yana da wani abu da yake da ke hana shi yin sallar dare domin dama ba kowa ne zai iya ba alima an sayakunu minkum marda wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna wa yuqatiluna fi sabilillahi akwai waɗanda suke marasa lafiya ne akwai matafiya akwai masu neman kuɗi akwai sojoji akwai ma'aikata akwai ɗalibai da sauransu ba kowa ke iya sallar dare ba to wanda duk yake samun matsala bai iya sallar dare sai ya dinga yin walaha ya dinga yin wuturi kafin ya bacci saboda in ya bacci ba zai tashi ba wani sai ya ji ana as-salatu khairun minan nawmi to haka ya faru da imamu Malik wani ɗalibi ya zo irin masu zafin kai yana tuhumarsa cewa kai ga ka babban malami amma an ce ka shiga gida bacci kake kai baka sallar dare baka tilawa sai ce kwarai kuwa wuturi kawai nakan yi na kwanta bacci saboda waɗannan ayyuka da nake na karantarwa su suke cinye min lokaci kuma muhimmancin su ga al'umma ya fi muhimmancin ni kadai in dinga yin sallah ni kadai ba tare da na amfani da al'umma ba da haka malami mai karantarwa ko shugaba ko wani jagora a cikin al'umma wanda ya samu kanshi a cikin ayyuka da shugul wanda suke al'umma sun cinye mishi lokaci ba zai iya yin waɗannan ayyuka nashi na musamman ba to sai ya dinga yin ire-iren waɗannan ko kuma irin rayuwar da ake a yanzu wanda galibi neman abinci da neman duniya ya cinye lokutan mutane kowa ka gani yana da programs yana da baramis na duniya masu yawa a kullum baya gama su amma kuma bai da baramis na lahira kwata-kwata to sai ya dage alal akal ya dinga sallar walaha da sallah wutiri kafin ya bacci da zaran an yi sallar isha in ka shiga gida sai ka miƙe kai wutiri raka ɗaya raka uku raka biyar abin da ya sawaka daga nan kuma sai kai ta bacci dama mutane masu bacci dare mutane kala uku ne a dare akwai wanda yake lahu la lahu wala alaihi wanda shi zai kwanta ya ta bacci to bai yi zunubi ba ko bai samu lada ba akwai wanda kuma alaihi wala lahu kamar da hadisin bukhari ya bayyana ko wanda shi kuma zai kwaso shi zunubi bai samu ladan komai cikin dare ba wanda zai raba dare yana shirme yana fasikanci yana ta'addanci yana zinace zinace ko shan giya ko gulma ko zaman fira na banza wannan alaihi ne akwai kuma wanda yake lahu wala alaihi wanda zai ɗauki tsawon dare bayan ya bacci ya tashi ko kafin ya kwanta bacci ya yi istighfari ya karatun alkur'ani ya yi sallah ya yi hailala ya tuba ya nemi ainihin bukatu a wurin Allah to alal aqalli in baka zama mai yin waɗannan ibadoji ba to kar ka zama mai yin sabon Allah sai ka kwanta kai bacci lalaka wala alayka ubangiji Allah ya tsare mu shine mala yake cewa wa amatu ahadisil babi fi fi asanidha maqalun daukacin hadisan da suka zo akan wannan mas'ala wanda wasu sun gabata suna da maganganu da malamai suke akan su wa ba'dha munqati'un wasu su isnadojin su yankakku ne wa ba'dha mawdu'un wasu ma na ƙarya ne la yahillu lihtijaju biha sam bai halasta ai hujja da su ba ka hadisin yurwa an Anas marfu'an kamar hadisin da aka ruwaito daga Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai man dawama ala salati duha wanda duk ya dimanci yin sallar walha walam yaqta'aha bai yanke ta ba illa an illatin sai in ba shi da lafiya ko wani dalili kuntu ana wa huwa ni annabu da shi wannan mutumin za mu kasance fi zauraƙin min nurin a cikin wani kwale-kwale na haske boot shine shine zaurak wani ɗan ƙaramin jirgin ruwa fi baharin min nurin a cikin wani kogi na haske wada'ahu zakariya ibn durai ibn duwaidin alkindi wani katon makaryaci mai suna zakariya Ɗan duwaid alkindi wanda makaryaci ne a cikin hadisi shine ya kera wannan hadisi malamai daga Humaydun Tawil daga Anas dan Malik malamai sun yi bayani akan ƙaryar shi a cikin wurare da dama da gaske akwai littafin al-asrarul mawdu'a na Mulla Aliyu al-Qari al-asrarul mawdu'a fil mawdua na malam Mulla Aliyu al-Qari da fawaid majmua fil maudu'a mawdua ta Muhammad ibn Ali ash-Shawkani da al-ali al-masnu'a ta malam abdurrahman abu da kuma mawdu'atul kubra ta abdurrahman ibn al-jawzi da littafin tanzihu shari'atul marfu'a anil akhbari ash-shani'ati al-mawdu'a duk waɗannan malamai sun bayyana ainihin ƙaryar wannan hadisi kaga bai halasta ai hujja da shi akan nuna falalar ainihin sallar walaha ba wa amma hadisi ya'la ibnu ashdaq an abdullah ibn jarad an annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi kun hadisin Yahya ya ala dan Ashdak daga Abdullahi dan Jarad daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man salla minkum salatul duha wanda duk zai yi sallar walaha a cikin ku falyusalliha muta'abbidan to yayi ta a matsayin bautar Allah fa innar rajula dan shi mutum la yusalliha as-sanata min ad-dahri zai yi sallan nan wata guda ko shekara guda a cikin zamani thumma yansaha sannan ya yi watsi da ita wa ya yad'uha ya daina yi hinnu ilaihi sai sallar ta dinga alhini ta dinga begensa kama tahinnun naqatu ila waladiha kamar da raƙuma take alhini da begen ɗanta idza faqadatu idan ta neme shi ta rasa kuma kun ji wannan hadisi sai malam yace fa ya ajaban lil hakimi mamakin Allah wannan irin aiki na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi kaifa yahtaju bihadha wa amsalihi yaya ma aka yi ne alhakimun Buri yake hujja da wannan da irinsa fa innahu dan wannan hadisi fa innahu yarwi hadha alhaditha shi hakim ya ruwaito wannan hadisi fi kitabin afradahu lidduha a wani littafi na musamman wanda ya keɓance shi don sallar walaha wa hadhihi nuskhatun mawdu'a wannan hadisi ya zo a cikin wata takarda ce ta ƙarya wadda aka ƙera ƙarya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama aka danganta ga manzon Allah ya'ani nuskhata ya'la ibn al-ashtaq yana nufin nuskar wato wannan malami mai suna ya'ala dan al-ashtaq wa qala ibn adiy malam ibn adiy mai al-kamilu ah, fi du'a fa rijal yake cewa رواية على ابن الأشدق عن عمه عبد الله ابن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة يا على أن أشدق يا رويتو دقا كاونسا عبد الله أن جراد دقا النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ديوا أبين كاما وهو وأمه غير معروفين رشي على أن دوانا كاوناسا gaba ɗaya ba a san su ba ilimi wa balagani an abi misharin qala na samu labari an ce abu misar yana cewa qultu li ya'la ibn al-ashdaq ma sami'a ammuka min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa menene kawunka ya ji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala jami'a sufyana ya ji littafin jami' na ainihin sufyanu wa muwatta malikin da littafin muwatta wa shay'an min al-fawaidi da wasu fawaid daban wa qala abu hatim ibn hibbana al-imam ibn hibban yace laqiya ya ala abdullahi ibn jarad ya ala ya gamu da abdullahi dan jarad ne falamma kabira yayin da ya shekaru ya girma ijtama alaihi na lahu sai aka samu wasu marasa addini suka taru a gaban shi fa wada'u lahu shubhan bi mi'atay hadithin suka kera mishi hadisan ƙarya kusan guda ɗari 200 faja'ala yuhaddisu biha wa huwa la yadri sai dinga bayar da waɗannan hadisai ba tare da ya san hadisan ƙarya ba ne wa huwa allazi qala lahu ba'du mashayikh ashabina shine wasu shehunnan malaman mu suka ce da shi ayyu shay'in sami'tahu min abdullahi ibn jarad me ka ji daga abdullahi dan jarad fa qala sai ce hadhihi nuskhata hadhihi nuskhatu wa jami'u sufyana yace musu naji wannan takaddar da kuma littafin al-imam sufyan ath la تحل riwayatu anhu bi ابن ibn ya سم sam bai halasta ba ko ta wani yanayi bai halasta riwaya daga ya ala dan yana kawo mana misalan hadisai ne waɗanda yace na ƙarya ne an ruwaito su game da falalar sallar walaha haji na biyu kenan sai ya ce wa kazalika hadisu umar ibn subhin an muqatil ibn hayyana hadithu aisha al-mutaqaddim hadisin Aisha da ya gabata daga Umar ɗan Subh shi ma wannan Umar ɗan kamar da zamu zo mu ji makaryaci ne da kanshi yayi itirafi yayi confessing cewa shi makaryaci ne wannan mutumi sai malam ya ce. hadisin na Aisha da ya gabata cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha fintai asharata raka'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar walaha raka'a goma sha biyu wa huwa hadisun tawilun zakarahu al-hakimu fi salati duha hadisi ne mai tsawo hakim ya ambace shi a littafin salatu duha din can wa huwa hadisun mawdu'un hadisi ne na ƙarya al-muttahamu bihi wanda ake tuhuma da kera wannan karya shine wane Umaru ibn Subh Umar dan Subh qala al-Bukhari haddathani Yahya an Ali ibn Jaririn qala sami'tu Umar ibn Subh yaqulu ana yace ni inji Umar ɗan Subhu wada'atu khutbatan nabi sallallahu alaihi wasallama ni na kera huduba ta manzon Allah akwai huduba ta ƙarya da ya kera wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ibn adiy munkarul hadith ibn adiy yace wannan mutum hadisan shi abun kyama ne wa qala ibn hibbana yad'u al hadith ala thiqat yana kera hadisan ƙarya ya danganta wa mutanen kirki la yahillu katbu hadithuhu illa ala jihati ta'ajjub minhu bai halasta a rubuta hadisan shi ba sai in za a rubuta dan a yi mamaki a ce o oh, ku ji irin ƙaryar da yake wa qala ad-darqutni al-imam ad ya yace matrukun wannan mutumi abun watsi ne wa qala al-azdi kazzabun azdi yace mutumin makaryaci ne ji wata riwaya har ila yau daga cikin riwayoyi waɗanda aka ainihin wato bayyana cewa na ƙarya ne suna bayani akan falalar sallar walaha وكذلك حديث عبد العزيز بن عبان عن الثوري عن حجاج بن فرافسة عن مكهول عن أبي هريرة مرفوعا يتي دق أبو هريرة الله يكارى مسيدا أكتي دق منزن الله صلى الله عليه وسلم تيوى من حافظ على سبحة الضحى غفرت له ذنوبه wanda duk ya kiyaye sallar walaha za a gafarta mai zunuban shi wa in kanat bi adadil jaradi ko da ko sun kai adadin fari a duniyan nan wa aksara min zabadil bahari ko da yawan zinuban yafi yawan kumfan kogi zakarahul hakimu aidan wannan hadisi ma hakim ne ya ambace shi wa abdul aziz haka wa abdul aziz haza kaga wannan abdul aziz dan aban din nan da kaji qala ibn numair huwa kazzabun katan makaryaci ne wa qala yahya laysa bi shay'in yahya dan sa'idul qattan yace ba wani abun arziki bane kazzabun makaryaci ne khabithun mummunan makaryaci yada'ul haditha yana buga hadisan jabu wa qala al-bukhari wan nasa'i wa darqutni matrukul hadith wadannan malamai gaba ɗayan suka ce abun ayi watsi da hadisan shi ne wa kadhalika hadithun nahas ibn qahm an shaddad an abi hurairata yarfa'uhu shi ma aka ce daga Abu Huraira ana ɗaga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man hafaza ala shuf'ati duha wanda duk ya ci gaba da yin sallah raka'a biyu da walaha ghufirat dunubuhu za a gafarta mishi zunubansa wa in kanat akthara min zabadil bahari koda sun fi kumfan kogi yawa malam yace wannan has wannan nahasu dan qahamin qala yahya laysa bi shay'in ba wani abun a zo a gani bane da'ifun mai rauni ne kana yarwi an ata'a an ibn abbas ashiya'a munkara yana ruwaito abubuwan kyama ya danganta ga ata ainihin wato zuwa daga ibn abbas wa qala an-nasa'i da'ifun malam imamu an-nasa'i abu abdurrahman yace wannan mutum mai rauni ne wa qala ibn adiy ibn adiy al-jurjani yace la yusawi shay'an bai da wata kima bai kai komai ba wa qala ibn hibbana kana yarwi al-manakira anil mashahir sa ruwaito abin kyama ya danganta ga malamai sanannu wa yukhalifu thiqat yana sabawa amuntattu la yajuzu lihtijaju bihi bai halasta a kafa hujja da shi ba wa qala ad-darqutni mutrabul hadith darqutni yace hadisan shi dukan su rikitattu ne wa tarakahu yahya al-qattan yahya dan sa'idu al-qattan yayi watsi da shi وأما حديث حميد بن an عن المقبري عن أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya aika da wasu yan إنساقو Alhadisa zuwa ƙarshen hadisin waƙar qad wannan hadisi ya gabata fa haza hadha da'afahu nasai wannan humaidu ɗan sakar nasa'i ya rawanta shi wa yahya ibn ma'in ya dan ma'in ya rawanta shi wa wasaqahu akharuna wasu malamai suka ce yana da ainihin nagarta wa unkira alaihi ba'du hadisi amma an kyamaci wasu hadisansa an masa inkari wa huwa mimma la mimman la yuhtajju bihi idan farada amma dai ba a kafa hujja da shi idan shi kadai ya ruwaito riwaya wallahu a'lam sai malam yace wa amma hadisu muhammad ibn isaqa an musa an abdullah ibn al-musanna an anas an ammihi sumama an an anas yarfa'uhu cewa man sallat wanda yayi sallah hantsi banallahu lahu qasaran fil janna min zahabin Allah zai gina mishi gida aljanna na zinariya fa min al ahadith al gharaib na daga cikin hadisai masu rauni qala tirmidhi gharibun la na'rifuhu illa min hadha waje. shi ma ya gabata a baya hadisi ne mai rauni ba a san shi ba sai ta wannan fuska wa amma hadisu na'im ibn hammar ibn adam la ta'jiz ya kai dan adam karka gaza li an arba'i raka'atin karka gaza yi mun sallah raka'a hudu fi awwalin nahari a farkon wuni akfika akhirahu zan wadatar maka ƙarshen wannan wuni wa kazalika hadisu abi darda'i wa abi da kuma hadisin abu darda da abu dharrin duka ire-iren waɗannan hadisan فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأربع عندي هي wa وسنتها waɗannan in ma da ya inganta waɗannan raka'a hudu a wuri in ji ibn taimiya su ne sallar asuba da kuma raka'atul fajr ba sallar walaha ba in ma ya inganta a takeice jama'a zuwa nan malam ya gama mana karatu akan sallar duha abinda zaka iya cirewa a matsayin khulasa shine sallar walaha sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba sunanin rawatib bane manzo Allah ya kwadaitar ya ja kunne ya faɗi falalarta daga cikin kwadaitarwa da yayi da jan kunne da falala akwai hadisai da suka tabbata akwai wanda basu tabbata ba wanda suka tabbatan suna nuna umumin dacewa da ayita kamar cewa sallar walaha sallar mutane ne masu komawa ga Allah salatu duha salatul awwabin da nasihar da yema na Abu Hurairah akan yinta amma a aikace ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana dimantan yinta ba ma yana yin ta ne gwargwadon bukata bukatun kuma galibi suna kekkewayawa ne akan dawowa daga tafiya ko bushara da cin nasara ko ziyarar masallacin Quba ko kuma idan ya ainihin wato samu kanshi a wani yanayi na an gayyace shi wani wuri ya sallah ko dai wani dalili makamancin haka sannan an samu sabbai ɗaiɗaiwa waɗanda sukan yi wata ranar su bari wata ranar su yi wata ranar su bari falalar dai tana cikin irin wannan yanayin na a yi a bari amma ba daidai ba ne mutane su mai da ita rati ba su dimanci ta musamman a masallatai kullum kullum iyakar shekaru sannan akwai hadisai da dama waɗanda suka zo don bayani a kanta sai an yi taka tsantsan wajen faɗansu matukar baka san ingancinsu ba da akwai hadisai da dama waɗanda suke masu rauni idan ka koma waɗanda littafan da muka ambata al-asrar al-marfu'a al-la'al ah, al-masnu'a ahadith qussas littafin ainihin fawaidul majmua da ire-iren su littafan mawdu'at zaka ga babuka musamman da malaman suka yi don kawo hadisai na falalar walaha wanda ba su tabbata ba ina bata mun gano nan jama'a sai malam ya ce faslun wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa hadi ashabihi sujudu shukuri inda tajaddudi ni'mati ni'matin tasurru aw indifa'i naqmatin yana daga cikin ainihin wato shiriya da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa sukan yi sujida ta godiya ga Allah yayin da wata ni'ima sabuwa ta sabunta aka samu wata ni'ima wacce take faranta wa bawa rai ko kuma aka tunkuɗe mishi wani bala'i wanda yake uzurta mishi kama fil musnadi an abi bakarata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajidan sajidan shukran lillahi ta'ala cewa ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya zo mishi wanda ya faranta mushi rai to yakan fadi yayi wa Allah sujuda ya gode wa Allah subhanahu wataala wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi daga sahabi Abu Bakrata sai dai isnadin wannan riwaya jama'a bai inganta ba malam Muhammad Nasir da Albani ya bayyana raunin wannan riwaya a cikin littafin silsilatul ahadisin da'ifati wal mawdu'a wa athariha sayyi umma a lamba ta 436 sannan a cikin bayanin da ya yi ya ambaci cewa amma asalin kissar tana da asali a cikin sahihul bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi yakan yi haka ko kuma gashi aikata yayi amma wannan riwayar bizati bata tabbata ba wa zakara ibn majah an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an masa bushara da wata bukata cewa Allah ya huwa ce mai ita fa kharra lillahi sajidan sai faɗi wa Allah sujuda al-imamu tirmidhi shi ma ya fitar da wannan riwaya ibnu majah amin ya fitar da wannan riwaya kuma ta tabbata insha Allah malamai sun tabbatar da cewa isnadin ta hasanun ne fi shawahid wa zakara al-baihaqi بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام حمدان شوى سيدنا أبو سيدنا علي دان أبو طالب كما يدعى الإمام البيهقي يرويته ده إسنادي أكن شرط البخاري a cikin littafinsa na ainihin as-sunan al-kubra kenan ta al-imam al-hafiz abubakar al-baihaqi cewa sayyidina ali bayan da aka tura shi yaman ya je yayi wa'azi sai ya rubuta wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sako cewa gaba ɗaya mutanen garin Hamdan sun musulunta da labari iske manzon Allah kharra sajidan sai ya fadi ya sujuda thumma rafa'a ra'sahu sannan ya daga kansa qala sai ya ce assalamu ala Hamdan amincin Allah ya tabbata ga garin Hamdan assalamu ala Hamdan amincin Allah ya tabbata ga garin Hamdan wa sadarul hadithi fi sahih bukhari farkon hadifin cewa an aiki sayyidina Khalid dan Walid zuwa kasar Yaman daga baya aka ce ya dawo aka tura sayyidina Ali ya je wa'azi wannan akwai shi a cikin Bukhari a lamba hadisi na 4100 da ainihin lamba ta shida wa hadha tamamuhu bi isnadihi inda al wannan shine cikon riwayan da cikon isnadin ta kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya ainihin ruwaito وفي المسند عن عبد ال... من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما لما جاءته البشرى من ربه cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda yayin da Allah ya masa ainihin bushara annahu man salla alayka sallaitu alaihi wa man sallama alayka sallamtu alaihi bushara cewa wanda din yayi maka salati zan mai salati wanda duk yayi maka sallama zan mai sallama wannan shi ma isnadin sa hasanun ne fi shawaid insha Allah wa fi sunan abi dauda min hadisi sa'ad ibn abi waqqas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yarfa'u yadayhi fayas'alu Allah sa'atan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan daga hannu yayi addu'a tsawon lokaci thumma rafa'a yadayhi ya daga hannu ya addu'a tsawon lokaci thumma kharra sajidan sai aka kuma ya fadi yayi sujuda salasa marratin har yayi sujuda sau uku thumma qala sannan sai ya ce da su inni sa'altu rabbi na roki Allah ubangiji na wa shafa'atu li ummati na nemi Allah ya bani ceton al'ummata fa atani thulusa ummati ya bani ceton daya bisa ukun al'ummata fa kharartu sajidan shukuran lirabbi shine na faɗi na yi sujuda na yi wa Allah godiya sun marafatu ra'asi sannan na ɗaga kaina altu rabbi li ummati na roƙi Allah ya ainihin wato bani ceton al'ummata fa'ata ni sani sai bani ceton wato sulusi na biyu ya zama ainihin sulusani kenan fakharartu sajidan shukuran lirabbi sai na faɗi na yi sujuda ga Allah na gode masa ثم رفعت رأسي rabbi da ummati, sanan tashi na ƙara roƙon Allah ya bani ceton al'ummata fa'atani fulusal akhara ya bani ragowar fulusi ɗin ma'ana an bashi ceton al'umma shikenan gabaki daya fakharartu sajidan li rabbi shine na ƙara na nayi ma Allah ubangiji na ainihin godiya wannan riwaya tana cikin littafin sunan abi dawuda da isnadi mai rauni wanda ke ɗauke da ainihin mutane majhulai har guda biyu akwai musa ɗan yaquba az-zama'i wanda wanda yake ainihin sayyul hibz ne sannan kuma akwai wasu mutane guda biyu wanda ba san su ba malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta mishi ya kwararo wannan riwaya akan lamba ta 3230 a cikin littafin ad وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه ذكره البخاري كعب بن مالك الله يقارى مسيدا يا يسجودا يا يند أكاو مش البشر da cewa Allah ya yafe masa Ka'ab shine ɗaya daga cikin mutane guda uku nan da Allah ya da labari cewa wa ala salatati alladhina Allah ya gafarta wa mu'minai da manzon Allah da mu'minai muhajirai da ansarawa laqad taballahu alal nabi wal muhajirin wal ansar har zuwa karshe sai kuma Allah ya ce wa alal salasati alladhina khulifu hakanan kuma Allah ya gafarta ma mutanen nan guda uku waɗanda aka ce a daina magana da su aka ware su daga dangin su hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat har sai da ƙasa ta musu kunci duk fadinta wa daqat alaihim anfusuhum rayuwarsu ta kuntata saboda sun ki zuwa yaki kuma suka faɗi gaskiya yakin tabuka cewa kawai rashin ɗaukan al'amura da muhimmanci ne yana su zuwa ba su da wani uzuri karɗe a shari'a sai manzo Allah ya ce to shikenan ku jira Allah ya a akan ku akai kwana arba'in ba a magana da su ba a siye a gunsu ba a siyar musu ba a kallon su ba a kowa ba mai musu tayin abinci ko ya zauna inda suke zaune ko ya kai musu ziyara in ma suka mutum sallama sai ya kau da kai in suka manzo Allah sallama suna ta kallon fuskar shi suka ko zai amsa sallama sai su rasa ya amsa ko bai amsa ba bayan kwana 40 manzo Allah ya ce matan su ma su bar gidansu kowa ta koma gidan ubanta sauran guda biyu suka dinga kuka suna kuka suna takeici shi wannan shike da dan karfi yana dan yawo yana shiga mutane har ya je gun wani dan uwansa da suke da ainihin zumunce tare da shi ya mai sallama yace wallahi da kire amsa mun sallama. inna wai waiga ya kalli can inna wai waiga ya kalli can yace da kashe dai nayi summoning courage nace mishi kai kana ganin yanzu ni bana san Allah da manzon shi yace oho ni ma ban sani ba Allahu ala. to shine ran nan kawai yana can cikin ainihin gonarsa yana zaune sai ya ji ana kwalla mai kira ana cewa ya Ka'ab ibn Malik Abshar rabon da ya ji wani ya kira sunan shi kwana hamsin imajin a ce ka rayu a cikin gari cikin al'umma al'ummarka da danginka da ƴan uwanka da abokan kasuwancinka da sauran jama'a ba wanda zai maka magana ko ya ma kallo na ainihin girmamawa kwana hamsin ai ba karamin bala'i bane wannan jama'a shine tun da ya ji an kira sunan shi ce to shikenan ya san alheri ya zo sai ya faɗi ya yi sujuda hadisin na cikin bukhari karanta koda nan kusa cikin bulugul maram kaga wannan ya tabbatar da sunna ta ainihin mene ta sujudu shukuri wa zakara ahmadu an ali radiyallahu anhu annahu sajada hina wajada fudiyya fi qatla al khawarij hakanan al imamu ahmad ya ambaci cewa sayyidina ali ya fadi yayi sujuda sanda ya tarar da asfudiyya wannan da ke da ƙari mai kama da nono a jikin gadon bayansa a cikin waɗannan matattu da aka kashe a cikin ashabu naharawan waɗannan 'yan ƙalaƙatu waɗannan 'yan boko haram khawarija 'yan tatsi ne 'yan harura wanda suka yi tawaye wa sayyidina ali suka fita daga cikin musulmai sai kuma ƙauyen harura suka kafa daba suna fashi suna yanka mutane suna cin amana suna ƙona garuruwan mutane yadda kaga waɗannan su shekau suna yi sayyidina ali ya kai musu farmaki ya yaƙe su saboda akwai wata baiwa da ta taho daga ƙasar madina suka kama ta da mai gidanta wani sahabi suka ci mutuncinsu suka fasa cikinta suka ciro ɗan da ran shi suka kashe shi sai ali ce to wajibi ne waɗannan kai musu farmaki bayan da aka je a gama kakkashe su gaba daya sai ya dinga yawo a cikin gawawakin yana neman wani particular gawa saboda manzo Allah ya bashi labarin dama za ka yaki da wasu mutane batattu ne zaka kashe su a cikin su alamar su akwai wani wani daga cikin su yana da ƙari a jikin gadon bayan shi kamar da hadisin yace a doron gadon bayan shi kamar nonon budurwa ya fito yayi tsini haka sai sayyidina da yasa aka dinga binciken gawon nan ba a gani ba da kan shi ya shiga cikin gawowakin ana ta duddubawa can dai a cikin wani taron bola gawowaki a daga a daga can sai ga wannan mutumin da wannan irin ainihin kari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nan take sai na ya fadi ya sujudu shukuri ma'ana ya samu kwanciyar hankali da cewa ba musulman kwarai ya kashe ba mutanen banza ne waɗanda babu abin da ya kamata ya musu illa kisa su ya kashe wannan hadisi tabbatacce ne yana cikin ainihin tafin sunan musnad na al imamu Ahmad kuma karanta littafai na tarihi irin littafin al-Bidayatu wan Nihaya da littafin Tarikhul Islam da makamantansu kissa ce shahararriya a cikin tarihin gwagwarmaya da Sayyidina Ali yayi a ainihin zamanin sa Allah ya kara masa yadda wa zakara Sa'id ibn Mansur an ibn Mansur anna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sajada hina ja'ahu qatlu Musailama haka kuma al imamu sa'idu dan mansur a cikin sunan ɗinsa haka nan ma haƙi da al-imam a cikin sharhu sunna dukan sun ambaci cewa na abubakar Allah ya kara masa yadda ya ainihin fadi yayi sujuda lokacin da labari ya iske shi cewa sojojinsa na ainihin wato rundunar musulunci ƙarƙashin jagorancin Khalidu dan Walid saifullahi maslul radiyallahu anhu sun samu nasara akan babban kafirin nan mai da'awa annabta ne musailama al-kazzab wanda ya sun sha wahala kwarai a hannun shi an kashe musulmai da yawa a cikin wata gona da ake cema hadikatu shuhada saboda yawan musulmai da aka kashe a kasar yamama wannan kafiri ya je yayi alliance da wata kafira mai suna sajah ya aure ta ita ma tana da'awa annabta a cikin ainihin kabilarta ya aure ta ya haɗa rundunar shi da rundunarta ya zama ya da ƙatotuwar runduna ta kafirai batattu marasa imani suka farwa musulmai da yaƙi aka yi ɗauki ba daɗi aka kwana aka wuni ana wani ɗauki ba daɗin a nan ne ainihin wannan kawu na anas allah ya ƙara masa yadda ya ce a ɗauke shi a wurga shi cikin katangar da suka rufe ɗin sai da ya buɗe wa musulmai wannan katanga wannan ƙofa suna sara suna suka sai da suka mai sara sama da tamanin da biyar a jikin shi amma sai da ya bude wannan kofa musulmai suka samu suka shiga haka Khalid ibn al-Walid yayi kukan kura ya shiga tsakankanin shi da wasu runduna sai da suka ratsa su har tsakankanin bayan su suka je suka tarar da wannan zindikin kafiri musailama a boye a cikin ainihin bukka maza da mata suna kewaye da shi ƴan mata na mishi tausa sojoji suna gadin shi kaga alamar ƙarya ike kenan babu wani kwamanda na musulunci jama'a wanda zai je ya buya sai in ƙarya ike ba kwamandan musulunci ba ne a ce kwamandan musulunci a ɓoye kwamandan musulunci yana shiga gaban rundunar musulunci ne yadda annabi da sahabbai suke amma a ce kwamandan musulunci yana yawo da hijabi yana goya ƴar ƙaramar ƴar bebi don ka a gane shi kamar mata aure haka su shekau suke jama'a kuma suna da wai su kwamandoji ne waɗanda wai suke wakiltar musulmai wai su halifofi ne wai su umara ulmuminin ne da yaushe mumine suka musu mubaya babu lokacin zaka dole su dinga buya don tsoron ka a kashe su dan ba su da wannan kwarjinin na imara da khilafa ina ta mun gane wannan jama'a to irin su daya da su mutul kazab ubangiji Allah ya tsare mu daga bala'i irin wannan a takaice jama'a duk sanda wani al'amari ya faru ga mutum na farin ciki ko gushewa wani sharri to ba fati ake yi ba ba fito ake yi ko rawa ko kiɗa ko a haɗa thanksgiving a ce za a yi wata walima ta musamman ba abin da ya zo a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutum ya faɗi nan inda yake ba sai an kalli gabas ba ba sai da alula ba ba sai an yi kabbara ba sai mutum ya faɗi ya sujuda za mu zo mu ji daga cikin addu'o'in da ake yi akwai shahararriya wadda ake cewa sajada wajihi, lillazi fatarahu wa shabqa sam'ahu wa basarahu bi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqina fuskata ta rankwafa ga Allah da ya kirkire ta ya tsara ta ya bata ji da gani da ainihin wato a karfin shi da kuwarsa tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya fi duk masu halitta iya yin halitta babu laifi mutum ya kafa ɗaya kafa uku kafa biyar abin da ya sawaka babu laifi bayan nan mutum ya kyauta ko sadaka ko azumi ko wani abu na neman kurba ga Allah amma dai irin abin da mutane suke idan an musu bushara da cin jarabawa ko samun wani aiki ko mukami ko cin zaɓe ko an ba su auren matar da suke so su aura ko sun ci nasarar wata shari'a da take musu ta tsaya musu a wuya ko sun kwace wani gari daga hannun kafirai ko duk wata nasara da mutum zai iya samu a rayuwarsa ko an ture mishi wani bala'i to ba ihu zai iya fara rawa yana tafi yana rawa ba jama'a wannan tafarki ne na kafirai tafarkin shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan abin da muka ji ana ta yin jam yanzu da zaran ka je kai browsing ga cewa ka ci jam yadda ya kamata sai ka fada a cikin kafe din sai kai sujuda dan suka ce me suka ce sunna ce wani ba fito yake yi ba ko ya kama rawa sai ka fadi kai sujuda ka godewa Allah haka ka samu admission ne ka samu aiki ne ka samu ainihin wato lafiya ne daga wata cuta ka warke ne daga wani bala'i wasu barayi ne suka cuce ka Allah ya tona musu asiri an yi ma damfara ne kuɗinka suka dawo da ire-iren waɗannan duk wani abu wanda yake na farin ciki ko gushe wani bakin ciki babu laifi wannan ya tabbata a sunna da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi sujudil qur'an ga wata gaba wadda ta bayyana shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da sujuda ta ainihin tilawa sujudut tilawa sajada wadda ake yi a cikin karatun alqur'ani akwai wurare da idan an karanta a cikin alqur'ani sai a tsaya a yi sujuda to ya abin yake malam yace kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza marra bi sajadatin idan ya gushe ya wuce ta kan wata sujuda kabbara wa sajada sai ya kabbara ya ce Allahu akbar sai kuma ya faɗi ya sujuda waruwa ma qala fi sujudihi so da dama yakan faɗa a cikin sujuda sai ya ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wannan ita ce ɗaya daga cikin riwayoyi irin wanda muka ambata yakan faɗa ya ce fuskata ta yi sujuda ga allah da ya halicce ta ya tsara hotonta ya sanya mata ji da gani da ƙarfinsa da iyawarsa warba ma ƙala wani lokaci yakan ce Allahumma anni biha wuzran waktub li biha ajran waj'al li indaka waj'alha li indaka zakhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika dauda yace ya Allah Allahumma htut anni biha wuzran Allah ka share min zunubai sakamakon wannan sujuda waktub li biha ajran Allah ka rubuta mini lada sakamakon wannan ainihin sujuda alhali inda indaka zukhran Allah ka sanya ta zama wata taska ce daga taskace mini ta arziki a wurinka wa taqabbalha minni Allah ka karba mini wannan sujuda kama taqabbaltaha min abdika dauda kamar yadda ka karbe ta daga bawanka daudu alaihi salam baban annabi sulaimana ko kamar da Allah ya bada labari fadan Allah da yake cewa wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihraba haka ne ko dakalu ala dauda fa fadi'a minhu qala qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqqi wala tushrik na'am eh, shine inda ke cewa qala inna hadha akhiku lahu tis'un wa tis'una na'jatan waliya na'jatun wahidatun fa qala akfilniha wa azzani fil khitab to daga jin wannan sai annabi sulaiman ya ce qala kamar Allah ba labari laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kaseeran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd annabi Suleiman ne a annabi Dawud ne aka kawo mishi shari'a ya ji kawai an an shigo gidan shi kawai faj'atan ko fadashi suka ce da shi muna rikici ne tsakanin na da wani ina da dabbobi na sai ya ce in kawo ta ina da dabba ta kwaya daya yana da su da yawa sai ya ce in bashi tawa ya saka a cikin nashi daga jin haka sai annabi Suleiman sai ya saurin yanke hukunci shine sai Allah ya ainihin mushi ainihin wato tankiya akan cewa ba haka ake yi ba Allah kuma ba da labari cewa fa fahamnaha Sulaimana muka fahimta da ɗayan shi Annabi Sulaimana to Annabi Dawuda sai ya dawo kayacin shi shine Allah ya ce wa zanna Dawudu annama fatannahu Annabi Dawuda ya gane cewa lalle mun jarabce shi ne mun ainihin koya mishi yadda ake waɗannan mu'amaloli ne na ainihin hukunce hukunci cewa sai ka ji ta bakin kowane taraf na husuma fa kharrar fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai ya ainihin wato nemi gafara Allah ya fadi ya sujuda ya koma zuwa ga Allah to shine isharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan riwaya cewa Allah ka karba mini kamar yadda ka karba ma annabinka Dawudu alaihi salam sai dai wannan ainihin riwaya malamai sun kai sun kawo game da ainihin wato kissar asalin abin da ya faru game da ainihin wannan riwaya game da wannan ainihin hadisi a takaice a yadda yake a haka malamai ba su inganta shi ba alimamu tsabarani ya ruwaito wannan riwaya da wata kissa doguwa wanda ainihin sa'idu sadu dan abi waqas yi mafarki a cikin mafarkin ya ji wata bishiya ya ce ya ga wata bishiya a mafarkin ta faɗi tana karanta suwatu sad da ta kawo kan wannan aya sai bishiyar ta faɗi ta yi sujuda shi kuma sai ya ji ta tana karanta wannan addu'a shi kuma yana tsaye kallo har manzo Allah ya ce mashi me yasa ya ba kai sujuda ba to wannan riwaya malam Muhammad Nasir da Albani ya inganta ta a cikin as-sahiha riwayan al-Imam Tabarani akan lamba ta 2100 da da lamba goma. riwaya ce ingantacciya jama'a ba ta tsuniya ce sahabi ne ya mafarki sai ya ga bishiya tana karanta sa'ad wal da zikir da ta kawo kan wannan aya fa kharra wa zanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab sai kawai ya ga bishiyar kawai ta fadi ita ma ta yi sujuda shi kuma yana tsare yana tsare kallon abin mamaki da gari ya waye sai ya zuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abin da ya gani gashi gashi gashi ma ya rike irin addu'ar da ya ji bishiyar tana yi shi na annabi ya ce mashi ya kai baka faɗi kai sujudar ba ina ba ta mun gano wannan jama'a to wannan riwayar ta inganta da wannan kissar gaba daya to kaga tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ainihin wato i'timad bai soke bai kore labarin ba to ya halarta kenan ayi wannan addu'a a matsayin daya daga cikin addu'o'in da ake yi a cikin sujuda اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ذكرهما أهل السنن وأن الرواية قرابية ما لم يمس السنن سن أنبتيس ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود أما بأ أنبتو تشيوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya kasance yana yin kabbara ta ɗagowa daga sujudar ba amma an samu yakan yi kabbara in zai tafi sujudu ainihin tilawa wala nukila fihi anhu tashahhudun wala salamun albatta nan ne kuwa wa kadhalika lam yadhkuru lam yadhkuruhu al-khirqi wa mutaqaddimul ashab dan haka al-khirqi da sauran magabatan 'yan mazhabin hanabila ba su ambaci wannan ba wala nuqila fihi anhu kuma ba a taba cirato wani bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tashahhudin cewa yayi tahiya wala salamun ko yayi ainihin sallama ba albatta da dai abadan never ba taba ruwaitowa ba wa ankara ahmad wa shafi'i salama fi al-imam ahmad da shafi'i sun yi inkarin sallama cewa bayan ka tashi sai ka sallame dan ba sallah bace fal mansusu an shafi'i annahu la tashahhuda fihi wala taslim abinda shafi ya faɗa ƙarar shine babu tahiya babu sallama a sujudu tilawa wa qala ahmadu amma taslimu fala adri ma huwa cewa ayi sallama ni ban san inda aka samo shi ba wa hadha huwa as-sawabu alladhi la yanbaghi ghayruhu al-imamu shaykh al-islam ath-thani ibn al-qayyim yace wannan shine daidai wanda bai kamata ayi aiki da wani abu ba sai shi Wasaha anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu sajada fi alif lam mim ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujuda a cikin suratu alif lam mim tanzil sajada kenan ko wa fi da a cikin suratu sad wa fi najmi da suratu wan najmi wa fi idha idha da suratul ainihin idan samawu shankat wa fi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk waɗannan wurare ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda a cikin su wa zakara abu dauda an amr ibn al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aqra'u 15 sajada kuma abu dauda ya ambaci cewa daga amr dan as cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mishi sujuda guda goma sha biyar ha salasun fil mufassal akwai guda uku a cikin sura akwai cikin surori gajejjeru daga cikin ainihin wato daga wannan jimi zuwa ƙasa kenan wa fi suratul hajji sajadatani a cikin suratul hajj kuma akwai sujuda guda biyu sai dai wannan isnadin bai inganta ba jama'a a cikin sa akwai al-harith ibnu sa'idin al-ataqi wannan mutumi malamai sun yi magana akan cewa majhuli ne masturi ne wallahu alam duk da yake abinda hadisin ya zo da shi galibin su sun tabbata kamar da zamu zo mu ci wa amma hadisu abi darda'i sajadtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ihda asharata sajada falaysa fiha min al-mufassal shay'un shi ko hadisin abu darda'i wanda yazo da bayani cewa an yi sujuda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sujudu tilawa guda goma sha uku to babu ko ɗaya a cikin mufassal sai dai cikin araf da ra'ad da sotin nahali da banu isra'ila da maryamu da hajji da sajada da Furkan da sotin namli sadatul Furkan kenan da sotin namli da alif lamin sajada da kuma sotu sa'ad da ainihin wato sajada da ke cikin alhawami qala abu dawuda rawa abu darda'i anin nabi sallallahu alaihi wasallama ihda ashata sajada wa isnaduhu wahin ce wannan isnadi da aka rawaito na Abu Darda'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sujuda wanda aka ce guda goma sha ɗaya to isnadi ne mai rauni kwarai saboda a cikin shi akwai wani mutum mai suna Umar dan Hayyan ad-Dimashqi malamai sun ce majhuli ne ba a san shi ba kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin littafin takaribu Tahdhib jama'a ina fatan muna bi وأما حديث ابن عباس رضي ma عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول cewa da ɗai bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya koma ƙasar Madina bai sake yin sujuda a cikin ƙananan surori ɗinnan ba rawahu Abu Dawuda Abu Dawuda ya fitar da shi fa hadisun da'ifun fi isnadihi Abu Qudamata al-Harith ibn Ubayd la yuhtaju bi hadisi wannan isnadin hadisin mai rauni ne kwarai saboda al-Haris dan Ubaidin malami ba sa kafa hujja da shi qala al-Imam Ahmad Abu Qudamata muttaribul hadith al-Imam Ahmad yace wannan Abu Qudama al-Haris dan Ubaid hadisan shi masu rauni ne rikitattu ne wa qala Yahya ibn Ma'in da'ifun wa qala an-Nasa'i saduqun indahu manakir wa qala Abu Hatim al basri kana shaykhan salihan Abu Hatim shine Ibn Hibban kenan yace wani mutum ne mai nagarta mimman kasura wahamuhu amma mai rauni ne da yawa yana da wahami iri-iri wa allalahu ibn al-qattani bi matsarin warraq sannan yahya dan sa'id al-qattan ibn al-qattan ya rawata wannan hadisi da cewa akwai matsarin warraq a cikin shi wa qala yace kana yushbihuhu fi su'il hibzi muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla irin shi mutane masu rauni su ne su Muhammad ɗan Abdurrahman ɗan Abu Laila iba ala muslimin ikhraju hadithihi amma yi wa muslim ainihin wato kyara akan fitar da hadisan shi ha kalamuhu maganan ibn al-qattan ta kare ku ji wannan magana jama'a mai hadari kwarai sai yace wala aiba ala muslimin fi ikhraji hadithi babu aibi ga imam muslim ya fitar da hadisin wannan mutumi لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حافظه إذن وأن متانا إمام مسلم ينزع بن حديثا sune waɗanda ya gano ya sani a ilmantacewa sun kiyaye duk mutumin da aka same shi yana da su hibs to wata rana yana iya dacewa wata rana yana iya samun matsala ma musulmi ya kamta da hadisai irin waɗannan mutane ne makarunan bi ghairihim ya gwama da wasansu. sannan kuma bayan ya tace ya suke tacewa ta hanyar muƙarana da sauran hadisan sa'o'in shi a wajen riwaya wanda suka fi shi nagarta a wajen haddacewa inda aga ya dace da su to anan bai samu matsalar da ake tsammani ba irin waɗannan ne musulmi ya fitar kama ya tsarahu min ahadithis fika ma ulamu annahu ghalita fihi kama yadda yake watsar da hadisin amintattu waɗanda aka gano cewa wani amintacce amma a wannan riwaya ya samu kuskure imam muslim da ire-irensa ba sa fita da hadisan sikat inda suka yi kuskure su sikat din fagalita fi hadhal maqami man istadraka alaihi wanda yayi kokarin cin gyaran imam muslim anan to shine ya samu matsala shine yayi bankaura man istadraka alaihi ikhraja jami'i hadith thiqa wanda yayi ainihin wato kokarin ya ce bari ya ci gyaran muslim akan dan menene imam muslim yake zaben hadisan fiqat baya fitar da su duka sai ya zaba sai wasu malamai suka ce sun ci gyaran muslim akan gawa na amintacce ka fitar da hadisan shi wasu wasu kuma ka yi watsi da su to ga sauran waye mai irin wannan aikin hakim kenan ko wa man ba'afa jami'a hadisi sayyi al-hibsi nan kuma wanda yace ya kuskurantar da muslim saboda yana ganin hadisan sayyul hibzi dukkaninsu abin rauni ne shi ma wanda ya kuskure ma'ana akwai mutane taraf guda biyu wasu suna ganin imamu muslim da ire-irensa sun fitar da hadisan wani wanan nan amintacce ne yana da hadisai ɗari biyu amma kai musulmi ka zaɓi guda hamsin ka ce su kake so sauran ka basu su sai ce to ka ya maka musadrak tunda ka ce za ka fitar da irin riwayoyin suwa ne to ga al-musadrak al-sayyani hakim shine ya wannan bankaura Allah ya gafarta mishi ya dinga debo duk wani abu da ya gani ya ce sahihun ala shartihi ma wa lam yukharrijahu ya samu kanshi a cikin series of errors kurakurai musalsala wasu hadisan suna cikin bukhari da muslim din sai ya ce ba su fitar da su ba wasu hadisan suna cikin ɗaya daga cikinsu sai ya ce bai fitar da su ba wasu kuma ba sa ciki amma kuma ba su cancanta su zama a ciki ba saboda sun fitar da abin da ya kuma maƙamahum kuma dama littafin su muktasar ne wasu kuma ba sa ciki saboda ba su cancanta su zama a ciki ba ko da ko yana ganin kamar a zahiri sun cancanta saboda ko ta illa khafiya wadda ainihin ta ɓoyi gare shi malamai sun yi maganganu da dama akan littafin abu abdullahi hakim saboda wannan matsala karke aka tike akan maganganun al-Imam hafiz Ibn Hajar al-Asqalani waɗanda yasa a cikin littafin An-Nukat al Salah inda yake cewa na farko ya gano cewa hakim yayi draft yi muswadda ya rubuta ne yana so ya tace ya fara tacewa sai Allah ya ɗauki rayuwarsa kuma kurakuran da ke cikin littafin daga inda ya fara karantar da littafin zuwa inda ya tsaya waɗanda ya tace wanda ga kwanan wata da bayanin da ya cewa izuwa nan ne gyare-gyaren abu abdullahi hakim suka tsaya in Allah ya so za mu ci gaba katu na gaba wanda bai katu na gaban bayar rasu daga farkon littafin zuwa nan wajen kurakuran suna da karanci kwarai in an yi comparing daga kuma daga nan zuwa karshe abin da ya gyara bai fi ɗaya bisa shida littafin ba ya na biyu kuma al-imamul hakim akwai mamakin Allah akan wasu abubuwan da ya ambata waɗanda ya yi maganganu a kan wasu mazaje a cikin tafin almadkhal nashi ko a cikin tarihu na sabur sai kuma gashi yana kawo hadisansu maganganu ne dai masu tsawo waɗanda malamai suke tattaunawa karke sai aka ce littafin ba mai iya cin moresa sai malami wanda bai gaza tsaran al'imamu alhakim ba amma ɗalibai ba sa iya cin moresa saboda akwai abubuwa da dama ɗirkaniya da bankaura a cikin shi wannan bangare na ɗaya kenan bangare na biyu wanda kuma shi kuma yake ganin da hadisin wani mutum mai rauni a yi watsi da shi gaba ɗaya ba tare da an yi itibari an tace ba Shi ne wane wannan shi kuma shi ne ibn hazmi shi kuma da zaran ya samu mutum da su'ul hifzi to kawai zai make shi ne kullum sai ya ta make shi ba tare da tacewa ba wannan shi ma ainihin wato israfi ne israfi ne shaddudi ne ta'annuti ne barna ce a cikin ilimi dole sai an dinga tace hadisan sayyi'ul hifzi mutumin da aka ce yana da rauni ko da ajin hadda ne duk wanda aka san yana da rauni a wurin hadda kullun ai ku bar shi bai haddace ba sai a ce ya bada haddar a ko. ba ki yau ya samu gam da katar to irin wannan ya faru da bangarori guda biyu masu saurin tuhumar imamu muslim akan rashin fitar da hadisan sikat gaba daya da masu raunin saurin tuhumarsa akan fitar da wasu hadisan sayyul hibzi dukkaninsu ba su dace ba domin a can bai ce da kawo duka ba sannan yana zaben waɗanda suka tabbata ne ya kyala waɗanda suke da matsala ko wanda ba su dace da abin da yake kawowa ba nan kuma yana zaben ɗaiɗaiwa ne tabbatattu ba a watsi da su gaba ɗaya hadisan sai hibzi sai an yi muƙaranarsa da hadisan sauran mutane amintattu wallahu ta'ala ala shi ne mala ya ce fal'ula na farkon masu bin hanyar a ce sai an kawo duka ɗariƙatul hakimi wa amsali kaji tabarkin abu abdullahi hakim da ire-irensa wasaniya tabarkin masu cewa yi watsi da hadisan sahihul hizb gaba ɗaya. tariqatu abi muhammad ibnu Hazmin wa ashkalihi da shi da ire-irensa Allah gafarta musu gaba daya wa tariqatu muslimin hiya tariqatu a'immati hadha ash amma tafarkin da imam muslim ya ba a cikin wannan littafin nashi shine tafarkin limaman wannan harka ta hadisi wallahu mustaan sai malam ya ce qad saha an abi hurairata أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق يا إنغانتا الإمام أبو هريرة يا رويتو كما يد مسلم يفتر تشوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يسجود أتكين اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي إذا السماء انشقت وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة tare da cewa shi abu huraira ya musulunta ne bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasar Madina wannan magana jama'a akwai gyara game da ita Abu Hurairah ya zo ya zo da manzon Allah tabbas bayan Madina bayan zuwa Madina amma ya musulunta da wuri a garin su domin Tufail ibn Amr al-Dawsi ya zo ya musulunta tun farkon zaman manzon Allah a Makka kuma ya koma kasar su Abu Hurairah ya je wa'azi kuma duk sun musulunta saboda manzo Allah ya musu addu'a ya ce Allahumma hadi kafa uku Allahumma hadi Allahumma hadi wannan Abu Tufail ya zo ya karbi musulunci ya ce kuma ni wakilin mu ne zan kai musu addini da haka bil ijmal mutanen ƙasar ainihin wato a dausawa ɗin nan gaba ɗayansu kabilar su Abu Huraira sun musulunta amma Abu Huraira bai zo ya zauna a Madina ya samu falalar sahabbantaka da zama kusa da manzon Allah tare da as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ba sai bayan an dawo Madina sanata 70 bi 60 sinina aw 70 shekara ta shida ko ta bakwai falau ta'arada al-hadisani min kulli wajhin da za a ce hadisan guda biyu sun karo ta kowace fuska wata qawa ma fi sihhati sun zama karfin su ɗaya wajen inganci da ta ta'ayyana taqdimu hadisi Abu Huraira da ya zama wajibi a gabatar da hadisin Abu Huraira annahu musbitun dan yana tabbatarwa ne ma'ahu ziyaratu ilmin yana ƙara wani ilimi ne khafiyat ala ibn abbas wanda ilimin ya buya ga ibn abbas fa kaifa wa hadisu abi huraira fi gayati sihha muttafaqun ala sihhati to ina kuma ma yake alhalin hadisin abu huraira yana da aminci inganci kwarai yana cikin magirman inganci mai na gaya wa hadisu ibn abbasin fihi min ad-da'fi ma fi yayin da shi kuma hadisin ibn abbasin akwai rauni da ke cikinsa jama'a game da ayoyi da ya ambata wuraren sujuda bari mu ji wani ƙarin bayani kaɗan daga bakin al'imamu al abu zakariya yahya ibnu sharafin nawawi daga wannan tafi shi mai albarka at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an gashi a cikin shafi na 81 a wannan bugu yake cewa fadlun faslun fi sujudit tilawa gaba da ke bayani akan sujuda karatun alkur'ani wa huwa mimma ya ta'akkadu li'tina'u bi sajada ta ainihin tilawa na daga cikin abin da yake ya zama wajibi a ba da muhimmanci wajen yin sa faqad ajma'a al-ulama'u 'ala al-amri bi sujudi tilawati malamai sun yi ijma'i akan umarni da cewa a yi sujudar tilawa wa ikhtalafu fi annahu amrun amru istihbabin aw amru ijabin sai suka yi sabani akan wannan umarnin shin wajabci ne ko ko mustahabi ne fa qala al jamaahiru laysa biwajibin mafi yawan malamai suka ce ba wajibi bane bal huwa mustahabbun wa suka ce mustahabbi ne wa hadha qawlu umar ibn al-khattabi wa ibn abbas wa salman al-farisi wannan ita ce magana ainihin wato sayyidina umar dan khattab da ibn abbas da salmanu wa imran ibn husayn wa malik wal auza'i والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود duk waɗannan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu dukkanin su fatawa wasu kenan Umar dan Khattabu Ibn Abbas Salman al-Farisi Imran dan Hussein daga cikin sahabbai kenan Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su sai kuma daga cikin malaman musulunci Maliku da Auza'i da Shafi'i da Ahmad dan Hanbali da Isaka dan Rawiya da Abu Thawrin da Dawudun Zahiri Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su wa ghairihim da wasan su radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya wa qala abu hanifata rahimahullahu huwa wajibun abu hanifa Allah ya kara masa rahama yace a a sujudat tilawa wajibi ne wahtadda bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja da faɗin Allah da Allah yake cewa famalahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna me isa mutane ba sa yin imani ne me yasa idan an karanta musu alqur'ani ba sa sujuda ne wannan cikin sautul inshiqaqi kenan ɗaya daga cikin wuraren sujuda kenan ya kafa hujja da wannan cewa to wajibi ne lalle lalle ayi sujuda wa hatajjal jumhuru bima saha an umara ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qara'a yawm al-jum'ati 'ala al-minbari suratan nahl hatta idha jaa as-sajada nazala fasajada وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها hatta idza a sadada qala ya ayyuhan nasu innama namurru bisujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alayhi wa lam umaru wannan hadisi al-Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi ne ingantacce cewa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya karanta sutun nahali akan munbari yana ainihin hudu ba ranar juma'a sai ya sauko daga kan munbarin sai ya sujuda sai mutane ga baki ɗayan su suka yi juma'a mai zuwa sai ya ƙara karanta wannan sura a cikin ainihin wato a hudu ba shi kenan ko ana jira a gaisu juda kawai sai ya ci gaba da sallarsa sai ya ce ya ku jama'a mu muna karanta wannan wuri mu wuce mu yi sujuda amma wata rana idan mun ga dama ba mu yi ba babu laifi ranar sai bai yi ba kaga wannan yana mustahabbanci kenan wa zal fi'lu wal qawlu min umar radiyallahu anhu fi hadha al majma' dalilun zahiru. wannan hujja ce ta zahiri akan ainihin wannan bayani game da cewa mustahabbi ne wa amma jawabu an al-ayati allati ihtaja biha Abu Hanifata radiyallahu anhu fa zahirun hujja ko a cikin jawabin da ainihin za a baiwa hujjar da Abu Huraira ya kafa hujja da ita abu ne a bayyane li'anna muradar murada zammahum ala tarki sujudi takziban domin ana zargin su kafirai ne saboda sun ƙi yin sujuda dan basu yi imani ba kama qala Allah ta'ala ba'dahu kamar da Allah yake cewa balil ladina kafaru yukadzibuna abinda ya hana waɗannan kafirai yin sujuda saboda sun ƙaryata Allah ba sai da gaskiya ba وثبت في الصحيحين في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم ya كما a أتكل لتساف بخاري sallallahu alaihi wasallama suratul najmi amma kuma bai sujuda ba wannan ya cikin bukhari da muslim kaga shi ma nan musabanci kenan wa sabata fi ne annahu sallallahu alaihi wasallama sajada fi wan najmi fadalla ala annahu laysa biwajibin kuma ya inganta cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wan najmi idha hawa din a cikin bukhari da muslim hadisin ya tabbata kuma yayi sujuda kaga can an karanta ba ayi ba nan kuma an karanta an yi kamar yadda Umar ya karanta yayi wata rana ya karanta bai yi ba da haka umarni ne na istihbabi wanda yayi faqad asaba wanda ya bari fala isma alaihi ina fata mun gano wannan jama'a to dan haka abinda ake so shine mutane masu kanta alqur'ani na farko tukunna su san wuraren sujudar su kuma haddace wuraren su gane kuma ya ake yi yaya kuma me ake karantawa mun dai ji addu'a da ake yi ainihin daga cikin addu'o'in da ake a wuraren akwai wuraren sujuda waɗanda malamai suka ce azaim ne wato muhimmai ne ba a tsallake su akwai waɗanda wasu ma suka nemi su kale su su cire su daga cikin lissafi kamar sujuda ta biyu da ke cikin ainihin wato suratul ah, hajji ko to wuraren sujuda kamar da ya ambata jama'a idan ka bi alqur'ani zaka tarar da su kamar haka wuri na farko jama'a shine a cikin ainihin suratul a'raf ko ƙarshen a'raf aya ta ƙarshe aya ta ɗari biyu da shida faɗin Allah da yake cewa innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna a daidai ƙarshen wannan sura ta suratul a'rafi to a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi yana yin sujuda idan ka zo daidai wajen sai kai kabbara kayi sujuda idan kana liman ne ka tafi sujuda to dukkanin mamudinka wajibi ne su idan baka yi ba ba dole bane a kansu idan ma suka yi baka yi ba malamai suka ce sallar su taɓaci za mu zo mu bayani akan shin a cikin sallah za a yi kabbara ko ba za a yi ba wallahu ta'ala alam wuri na biyu shine cikin suratul ra'adi faɗin Allah da yake cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal aya ta ainihin 15 kenan ko sai wuri na gaba a cikin suratu an inda Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbiruna aya ta 49 a cikin ainihin suratul ra'd wuri na gaba shine cikin suratu bani isra'ila suratul isra'i kenan karke karken ta faɗin Allah da yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma inda utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada to amma ba za ka yi suda anan ba sai ka karanta ayoyin gaba fadin Allah wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani sujjada wa yakhruna lil azqani il azqani wa yabkuna wa yaziduhum khushu'a sai ka kawo iyanan za ka yi suda ina fata mun fahimci wannan jama'a sannan sai wuri na gaba shine a cikin suratu maryama faɗin Allah da yake cewa ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya aya ta ainihin 58 a cikin suratu maryam wuri na gaba shine faɗin Allah a cikin suratul hajji wato sujada ta farko kina suratul hajji fadin Allah da yake cewa alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqa alayhi al-azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin inna allaha yaf'alu ma yasha hadhani khasmani ko wannan wuri na farko kenan wuri na biyu a cikin suratul hajji fadin Allah da yake cewa karshe karshenta ya ayyuhal ladina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun aya ta bakwai a cikin suratul hajji sai wuri na gaba a cikin ainihin Alƙur'ani mai girma inda ake yin sujuda ta tilawa fadin Allah a cikin suratul ainihin alfurqan da Allah yake cewa allazi khalaqa as-samawati wal arda hu bainahuma fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi ar-rahman fas'al bihi khabira wa idza qila lahum isjudu lir-rahmani qalu wa man-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wannan ita ce aya ta 60 a cikin sotu ainihin al-furqan waɗannan ayoyi ba za mu tsaya mana fassara su ba saboda ba tafsiri muke yi ba sai kuma sotin namli faɗin Allah da yake cewa wajattuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtaduna alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linuna Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wurin su da shine cewa Allah ya sujudu amma ba za ka ainihin faɗi ka sujuda ba sai ka karanta aya ta 27 da shida amin shine Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wuri na gaba da ake sujuda jama'a baya ga wannan shine ainihin wato faɗin Allah a cikin sura alif Lamin tanzil sajada inda Allah yace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun tatajafa junubuhum to a karkashin a kashan wa hum la yastakbirun anan sai mutun ya fadi yayi ainihin sujuda ina ba jama'a suna biye sai wuri na gaba a cikin ainihin sautu sad wanda muka ji labarin wancan hadisi game da kissar abin da ya faru na alimamu tabarani a cikin aya ta ashirin da hudu faɗin Allah da yake cewa qala laqad zalamaka bi su'ali ajatika ila ajihi wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab aya ta 24 a cikin suratu sad sai kuma fadin Allah a cikin suratu fussilat inda Allah ya ce wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun wurin sujuda shine can fadin Allah wala lilkamari qamari wasjudu lillahi amma ba za a ainihin faɗi sujuda ba sai an karanta aya ta 38 faɗin Allah fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yasamun sai mutun ya faɗi ya sujuda ba wuri na gaba shine a cikin suratu ainihin wato al faɗin Allah da yake cewa amin suratul najmi ko faɗin Allah da yake cewa a ƙarshen ta fasjudu lillahi wa abudu afa min hadha alhadisi ta'ajabun ko wa antum tadhakun wa tadhakun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu sai ka fadi nan ma sai kai sujuda wuri na gaba na kusa da karke kenan ko shine cikin suratu a sabbih amin inshiqaq fadan Allah da yake cewa wa idza quri'al qur'anu la yasjuduna in an karanta alqur'ani ba sa yin sujuda to kai sai ka fadi kai marmaza kai sujuda ina ji wannan shine wuri na karshe ko sai suratul a'la amin suratul a'la da aka ce ana yi shi ma baya cikin azaim ainihin wato a fadin Allah da yace sabbihi isma rabbikal a'la shine ko eh alaq na'am alaq na'am eh suratul alaq ita ce ikra ko na'am ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ina take ne na'am gashi inda yace a kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib wannan shine wuri na karke daga cikin wuraren sujuda shi ma karshen sura ne to waɗannan wurare gaba ɗayan su jama'a sai kai kokari ka haddace wuraren in kana karantu da waɗannan masahif irin na zamani suna nuna maka alama wurin sujuda in ka haddace ne kai makaranci ne to ka haddace da cewa wurin akwai sujuda kuma a kiyaye yin ta falala ce sujuda da zaka yi wa Allah faduwa ne dan gaida Allah da kaskantar da kanka da nuna kai bawan Allah ne da kokarin kusanta zuwa ga Allah malamai su yi maganganu daban-daban game da shin za a yi sujuda a cikin sallah sujudu tilawa mun dai ji cewa wajen dagowa babu babu ainihin kabbara to wajen tafiya fa to ne malamai suka yi maganganu daban-daban wasu malamai suka ce tunda ana yin kabbara a wajen tafiya ko da wajen sallah ne to za a yi kabbara saboda ya zama yanzu intikal ne dama kuma takbirat da ake a cikin sallah takbirat ne na intikal na canza aikin sallah daga tsayuwa zuwa ruku'u daga ruku'u zuwa sujuda daga sujuda zuwa dagowa haka dai haka dai daga suka ce za a yi wannan kabbara don kuma kar ya zama kabba ka tafi kawai sulululu haka mamu ba san me kake yi ba ba dole ne su gane me kake yi ba ba dole ne kowane mamu ya zama ya san ainihin wato cewa a daidai wurin akwai sujuda ba da aka yi gane abin da kake yi wasu malamai suka ce a'a ba za a yi ba har ma suka ce idan an yi ma sai an yi adi an yi kari kawai liman da ya zo daidai wajen fasjud waqtarib kawai sai ya fadi kawai sai a ga yayi sujuda in ya dago kuma ya ci gabar da tilawa wannan zai gwada mutane cewa ga abin da yi wannan maganganu da malamai suka yi dukkanin su ainihin istihari ne babu wanda yake da wannan nasi karara akai sannan idan mutum yana sallah liman yana sallah sai ya sujudu tilawa sai ya zama wani mamu bai san an yi ba kamar a ce yana nesa ko baya ganin limamin ya dai shiru na ɗan lokaci sai kuma ya ji an ci gaba da karatu babu komai kan shi ko kuma ya zo garin tafiya sujudar mutum ne mai nauyin jiki yana da teɓa ko tsoho ne kafin ya gama kaiwa ga sujuda limamin har ya dago na ma babu komai akan shi amma wanda da gangan ne kawai ya yin sujuda bayan liman ya yi wannan sallar shi ta ɓaci wannan kuma ana tsoratar mashi kar ya samu kanshi a cikin irin haɗarin da kafirai suka samu kansa a ciki kamar yadda kissar ta zo akwai kissa za mu zo mu karanta ta a gaba insha Allah game da mas'ala ainihin ta kissal garranik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm din nan a gaban kafirai a kasar makka da yazo yana cikin karantawa sai ya fadi ya sujuda sai dukkanin kafirai gaba ɗayan suka fadi suka yi sujuda sai wani tsinannen kafiri sai ce shi ba zai yi ba amma dai sai dauko tsingaro sai ya manna a goshin shi ɗan bangaren kasa haka na tukunya fasashiya. sai manna a gushin shi ce ni wannan ya ishe ni alhalin musulmai da arna duka kowa ya sujuda saboda arna sun ji daɗin karatun su kuma musulmai suna da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa ya sujuda amma shi wannan tsinanan kafiri ya kai kafircin shi shi ba zai iya wannan alfarma ba sai da Allah ya nuna mutane shi ya wulakanta an kashe shi a ainihin yakin badar to ana tsoratar maka kada kin yin sujuda ya sa maka wani bala'i za mu karanta wannan kisa iyakar abin da ya inganta kenan akwai wadda bata inganta ba wadda ake bayyana cewa kisa ce ma ta ƙarya malam albani nasirin ya da tashi musamman a kanta nasbul majanik fi nasfi qisatil garranik za mu je can gaba a cikin wani wuri a cikin karatun nan Allah ya kaimu insha Allah a daidai wajen da malam zai ishara kanta za mu ɗauko wannan tafi mu yi bayani a takaice akan mas'alar da ke cikin ta da rashin inganci da kuma me ya faru na'am hmm. irin wannan student eh wannan ma malamai sun yi wannan maganganun cewa za a iya karawa babu laifi dan juda wajen addu'a ne amma abin da yafi mutum ya takaitu akan abin da aka samu daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya so bayan ka gama tilawa sai ka tsaya sai kai addu'a din eh eh malamai sun yi wannan maganganun su ba cewa idan za a yi sujuda sai an rufe jiki sai an rufe asalin al'aural mughallaza tun asali bai kamata dan ana zafi dan zaka yi tilawa ka zama da gajeren wando ba bai kamata ba yawa dan kai ba dan kashin kasuwa bane ya kamata ko mun zafi in zaka yi tilawa to ka sanya sutura wadda ta rufe akalla al'auratul mughallaza shine zama wani abu ya hau kanka fadaka sannan kuma ya rufe akalla zuwa gwiwa dan asali kamata yanzu ai tilawa ka samu wuri mai kyau ka zauna ka ci gayu ka yi buroshi ko aswaki ka kalli gabas sannan ka fara karatu to in duk wannan bai samu ba bai da kuma abin nan bai da kyau a ce kana yi kuma alharin jikinka a tuɓe yake akwai wasu ɓangarori na al'aurarka wanda suke a tube. wallahu ta'ala ala na'am na'am kamar yaya kenan ok akan wani abu wanda yake addini bai halatta shi ba ma'ana mutum yayi wani abu na sabo ya ji daɗi kuma yayi sujuda a wannan bai halatta ba kamar yadda yan kwallo suke yi wannan wasa da addinin Allah ne yan kwallon musulmai wai suna cikin kwallo sai ka ga sai ya faɗi sai ya sujuda in ya ci kwallo ko eh akan nuna su ka za gansu a hotuna da sauransu kuma har sai mu kuma musulmai mu ma masu rauni sai mu dinga jin daɗi ya wannan namu ne a wannan wasa da addini ne jama'a daukan addini ne a kai shi gidan kama addini za a yi taron gasashen shan giya sai a ce wani buɗe mana taron da addu'a misali za a yi musabaka shan giya irin yadda suke a gidajen giya ko za a fara karta ko yadda ake idan an je fati haka kanka alama kamar dan kana dan siga osare haka kama a fara shi dan ji za a ce wani buɗe mana taro da addu'a kaga sun wulakata ka sun wulakata addinin ba yi da kyau ka sam kamata yayi tun farko mutun ya bari zamu je wani waje insha Allah a cikin karatun da zai bayani akan wasanni zai magana akan kwallo insha Allah akwai litafai musamman da suna na anan sama akan hukuncin kwallo da kallanta da bugata da yayin ta da ake din mai hukunci dan yanzu wannan mas'ala ce amma a cikin al'umma wa yana daga cikin masail waɗanda suke suna cewa al'umma tuwa ƙwarya yanda matasa suka a kan kallon kwallo yanzu ba ma buga ta ake ba yanzu duk mutane yan kallo ne kawai ta zama kamar fim da bugawa aiki da an jarabtu da buga ta ko ina kan matasa suna buga kwallo yanzu kuma sun fi jarabtuwa da kallon kwallo ta turawa turawa kullun suna kwallo duk mako duk wata duk kaza duk shekara to mutane suna nan qulubuhum mu'allaqa bitilkal lu'ba gaba ɗaya zukatan suna rataye da waɗannan ainihin wasanni za ka ji mangan da malamai suka yi har rubuce-rubucen da malamai suka yi a kanta muna nan da su duka a nan maktaba ta mu walillahi alhamd na'am hmm. na'am a wajen a cikin sallah ba a cikin sallah babu dalili amma umumin dalilin cewa a wajen sallah yana yi da shi suka yi kiyasi amma a aikace babu inda aka samu a wurin sallah yayi albatta wannan babu a cikin sallah sujudu tilawa ayi kabbara kafin a tafi shine wasu malamai suka ce wanda duk ya ƙara kabbara a sallah sai yayi ba'di amma wasu kuma suka yi kiyasi akan cewa to ai ana yin kabbara ne dama dan canza aiki to yanzu wannan ya ƙare ne a cikin ayyukan gama garin sallah kuma ya halasta dama a ƙara shi tunda wani yanayi ne ya kawo suka ce don haka in za a yi sai an yi ainihin wato abin nan sai an yi kabbara har aka nema a musu ilzamin cewa to in haka ne in an zo tasowa mai kabbara suka ce ai akwai abubuwan da ake da sallah sallah ba a kabbara a wajen taso su kaman jilsa ba a kabbara an zo tashi na'am to ai fatawa ce jama'a fatawa kuma idan babu nasi da goyi bayanta ku ba malamai ne masu fatawa da zamu girin girin shi mu ce gashi ba wannan a aiki na mujtahidai kuma duka sun bada wannan fatoyin sai dai kawai in kai ka zo abin da yafi natsuwa maka a rai sai ka ce to ni kuma ganawa alal misali kamar yanzu mu a masallatan mu abin da yafi natsuwa mana a rai a nan garin yadda muke galibi ba a yin kabbara wajen tafiya ba maki su kuma a masallacin ko a wani wajen su kuma sun fi natsuwa to wannan dai masail ne khilafiya da bai kamata ya rikici akan su ko su zama sanadiyar wani fada ko wani tashin hankali ba eh na'am Hmm. eh hadisin bai inganta ba abin nufi ya bari ya ce ka a sake yi ko da ya bari inda ma ya inganta saboda magana da muka faɗa aka jiyo daga hadisan bukhari da muslim cewa da musabi ne da haka dan ya taɓa yi wata rana bai bi nufin ya share ta gaba ɗaya bai nufin haka eh asalin hadisin ma da ya ce ya daina tun ne zo madina bai ƙara yi ba hadisin bai inganta ba shine muka ji hadisi Abdullahi dan Abbas na na kuma ah, sahabi Abu Hurairah shi kuma ya tabbata kuma Abu Hurairah ga san da ma yazo Madina karshen shekaru uku na ainin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka dole a tafi zuwa ga magana shi koda wacce ta inganta bala tana bata inganta ba sannan koda ya tabbata kuma saboda ai rashin yin baya nuna rashin halascin ai dan dama mustahabbi ne wata rana ana yi wata rana a bari idan kana cikin gaggawa ko kana karatu ka gaji ko yana yi ko ma kamanta babu laifi dan ka bata wata rana kuma sai aka yi mun ji Umar wata rana yayi next week kuma bai yi ba eh da ake so kenan idan ka karanta karken sura wadda take da kaman a cikin a'raf ko ah, alaq ko ka zo karken kai sujuda idan a sallah ne in ka taso to sai ka tsaya ka sake karanta wani abu kuma sura ta gaba ko wani abu da ya sawwaka dan ya zama abin ya tafi a tsare sannan sai yi ainihin ruku'u na ainihin sallah din za mu saurara nan jama'a saboda kuren lokaci sai Allah kan mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi